فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم يا kai wannan manzo ka yi riko da wahayin Ubangijin ka gare ka ka yi aiki da shi tabbas kana kan hanyar gaskiya wanda babu wani rudu a cikinta